Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda matsalar shan miyagun kwayoyi ke ci gaba ta'azzara. Daga nan kuma Maryam Dauda za ta shigo mana da shirin ta na kallabi tsakanin rauna. Sai kuma sharhin jaridan Amurka da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Jiya Alhamis Majalisar Dattijan Amurka ta ɗauki wani matakin tsautawa na tarihi kan ƙasar Saudiya da ɗada abokiyar ƙawancen Amurka ta wajen amincewa da ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke ba masarautar a matakin soji da Saudiya ta ɗauka kan yakin basasa da ake a Yemen da kuma kushe daga kausan lafazi kisan ɗan jaridar ƙasar Saudiya da aka yi. bayan shafe sa'o'i ana tafka zazzafin muhawara majalisar da jam'iyyar republican ke jagoranta ta kada kuri'a inda 'yan majalisa 56 suka goyi baya 41 kuma suka nuna rashin amincewa da daftarin na farko daga baya kuma majalisa ta amince da daftari na biyu majalisa ta ɗauki wannan matakin saɓanin matsayin gwamnatin trump da take gudun raunana dangantaka tsakanin washington da riyadh 'yan jam'iyyar republican bakwai sun shiga sahun 'yan democrat da waɗanda baki ɗayansu suka goyi bayan ƙudurin da ya shafi yemen wanda ya ce hakkin majalisa ne ta ayyana yaƙi da kuma amincewa da ci gaba da gudanar da aikin sojin amurka na lokaci mai tsawo yayin da ƙudurorin da majalisar dattijan ta amince da su za su aika saƙo ƙarara ga saudiya na ɓacin ransu kawo yanzu za su kasance na baka kawai kuduri na biyu da majalisar dattijan ta amince da shi kuma ya dora wa yarima muhammad bin salman alhakin mutuwar kashoji da kuma goyon bayan tattaunawar wanzar zaman lafiya a yemen mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasar amurka john bolton ya bayyana sabbin tsare-tsaren amurka a afirka ya ce za a ba da fifiko kan biyan muradun amurka da kuma batutuwa da ta sa gaba a dukkan hulɗar amurka a nahiyar afirka bolton ya zayyana dabarun ne a jawabinsa wajen wani taro da wata kungiya da ake kira heritage foundation ta shirya ya ce tilas ne harkokin cinikayya da kasuwanci su amfani amurka da kuma afirka baki daya ya ce za mu tabbata mu kuma sa ido domin ganin harajin amurkawa da ake badawa tallafi ana amfani da shi yadda ya kamata amurka ba za ta ci gaba da ba da tallafi barkatai a kasashen duniya ba ba tare da cikakken tsari ko kuma zuba ido ba ba kuma za mu ci gaba da goyon bayan ayyukan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da babu tasiri ko kuma nasara ko kuma ba abin diddigin ayyukan ba bolton ya kuma ceceki china a jawabin nasa wadda ta zuba jarin biliyoyin dala a afirka na tsawon shekaru da dama galibi kan manyan ayyuka ya ce china tana tilasta wa kasashe mika wuya ta wajen basu basu suka masu tsoka da kuma abin da ya kira cin hanci sai dai ya ce akasin haka amurka za ta ci gaba da neman kulla hulɗar kasuwanci da mutunta juna da kasashen afirka da za su taimaka wajen samar da ayyukan yi a amurka da kuma faɗaɗa kasuwannin amurka a kasashen duniya yayin da kuma amurkan za ta ci gaba da goyon bayan bunƙasa nahiyar afirka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sandan ƙasar faransa sun harbe suka kuma kashe wani ɗan bindiga da ake kyautar zaton shine ya kai hari ya kashe mutane uku ranar talata da yamma a wata kasuwar sayar da kayan kirsimeti da ke birnin strasbourg bisa ga rahotannin waɗansu kafofin watsa labarai sama da jami'ai 700 suka rika farauta sharif shekaita tun lokacin da ya kai harin da ya kuma yi wa mutane goma sha uku rauni ɗaruruwan jami'an 'yan sanda sun killace wani wuri a yankin new Dorf da ba shi da nisa da inda aka ɗan bindigan ya yi wuta da 'yan sanda a wani sako ta hanyar twitter ƙungiyar is ta ɗauki alhakin harin inda ta ce maharin da ya kai harin a birnin strasbourg ɗin ɗaya daga cikin sojojin ƙungiyar is ne ya kuma kai harin ne bisa amsa kiran da ƙungiyar ta yi daga ƙarshe fiye da mutane 60 ne suka sauke karatu a juba cikin wannan makon inda suka sami takardar shaida kammala makarantar aikin unguwar zoma da kuma aikin jinya da burin rage yawan mace-macen mata da ta dalilin ciki da kuma haihuwa a ƙasar. akwai maza takwas a cikin mutane 66 da suka sauke karatu a makarantar koyon aikin jinya da ke kajo keji wani abin da ba sabon ba a kasar sudan ta kudu inda mata ne kadai suke aikin unguwar zoma labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc adalla Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti don magance shaye-shayen magungunan da ke saka maye. Wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana rahoto na musamman kan shaye-shayen miyagun kwayoyi. a su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi akwai cocaine akwai heroin akwai kaman cough syrup da codeine akwai kuma valium akwai librium akwai lsd akwai methamphetamines akwai wanda kuma wanda babu su a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani kamar a ce maka kashin kadangare kamar a ce bila kamar a ce kusa jarida ya bi ta a sa ta a cikin ruwa kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar da wani ruwa a sha kamar kyankyaso ka gane ko kamar masai da za a je a shaka kamar shana kamar tushe na dawa da za a jika shi idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin. Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto. ya yi bayanin irin al'adun da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye. Akwai da limbic system wanda shi ka kula da sarrafa annashawa jin daɗi ko kuma ƙari to nan suka taya su aiki wa'annan ƙwayoyin nan da turanci a ce mai ma addiction center wannan area cikin kwakwalwa mutum ya cikin tsakiyar kwakwalwa wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sanadarai da kwakwalwa wanda su ake ma dopamine to idan kana mutum na shan wannan kwayoyi sai ya to ya kunna shi ya yi sama kwarai sai ya zamanto an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan kwayoyi idan a ya kama haka nan ina faɗa ma wallahi doya da bugun zuciyar mutum da numfashi ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa ji nishaɗi da ƙarhi da kuma hara'a to kaɗan kaɗan saboda damejin da yake wa kwalwa sai haukar shiga ciki a wannan lokacin na za ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na na kwarai ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun kwayoyi a najeriya wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun kwayoyi a jihar sokoto nura abdullahi attajiri ya bayyana kaɗan daga cikinsu. Kawai da influence na abokai mutum na son ya zama ya shiga tsara to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress irin damuwa wanda damuwa koda ko ta rashi ne kila koda mutuwa ce aka yi mutum akwai matsala ta rashin lahiya dogon rashin lahiya dogon jinya wani ya yi jinya mai tsawo an dan fara ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi duk da mu dai mu ɗauke shi ya zama dalili ba domin da yawa zaka tarar da wasu ma suna da aikin yi suna da sana'i suna da kuɗi suna da hali amma suna shaye-shaye akwai matsala ta environment yanayi na muhalli sannan kuma akwai matsala na yaduwar magungunan ko ina kake duni da ƙauye da ina ɗan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin ga sunan maga ka wada ana yawo ana sai da magani sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su 'ya'yansu da sa ido da abin da suke da kuma abokan da suke zuwa da kuma waɗanda suke yi. To ko me yayi sanadiyar fadawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? Tambayar kenan da na yi wa wata matashiya Rabi'atu Muhammad shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a tsakanin mata ta adon gari a jihar sokoto shan miyagun kwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da ya zo da shi idan baki yi ke ba ƙauya ce saboda abun ma ya wuce ga 'yan mata ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata so kaga abu ne wanda za a ce zamani ya zo da shi saboda da can abun ya tsaya ga maza ne yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye shaye-shaye ba ga maza ɗaya yake da illa ba yana da illa ma ga mata musamman ma mata illarsu idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne saboda mata su ne al'umma ɗaya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine wanda alkaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan shida na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kaɗai. Yana ɗauke da wata ƙwaya wadda aka ce kodin wadda ainihi an sa ta ɗan kaɗan ne domin ta taushe tari to ɗan tarihin da a cikinta ka san duk gidansu guda da cocaine da heroin wato kamar ɗan jimma ne da ɗan jimmai to yau da gobe da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai kodin a ciki shi sai su dinga tattara kodin din a wannan maganin na mura da yawa kwalba ɗaya kwalba biyu to sha don su samu wannan maye da shi wannan kodin ke sa. Ko baya ga gusar da hankali manazarta sun daɗe suna bayyana illolin shan miyagun ƙwayoyi. kamar yadda dr kakale ya yi ƙarin haske wallahi ƙwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya mutsa ƙwalwa suka in an kawo hoton mutum hoton wallahi ƙwalwa ta tamure duk wani wuri na tunani da sanin abin ya kamata da dudda da sarrafa tunanin kaɗin da bugun zuciya zuciyarka ka da komi lalace shi take shan miyagun kwayoyi cuta shi ta kwakwalwa mutane su gano cewa rashin lahiya ce kaɗan don kwalwa za ta dawo ba ta da lahiya ba ta aiki da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye shaye da sai ka ja mamaki saboda ta take da kasan busasshen dau sannan kuma can wajen wannan limbic system din ko shi dut sai ya zama to ya lalace in mutum ya kamu wallahi abinda mahi a alade shine kan ma a bari mutum ya fada cikin wani fulani na shaye A cewar kwamandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin kodin na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikinsu na hana sha da safarar kwayoyi. Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan to ai kaga kamar an an saki kura ne a cikin kasuwa barna zai abin zai ta faru za ta yi to duk wani magani da ba shi da haramcin doka to wa zai hukunta shi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, Tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyina. Yanzu dai a ci gaba da numfasa da wannan waƙar. Dokar a sha kwaya, ka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, ka baya sha, ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau Ta ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara Tokar ku sha kwaya Tokar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba da ba na sha wannan abu baya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai kashin kwaya da kyau jama'a a saurara. Lalanci ƴan kwaya na tsina 'yan ƙwaya jama'a a basha rai wallahi ba ta da kyau. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfi biyu da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin namu ya tsaya ne a inda Dr. Aisha Yushewa Armayau ke bayani akan alamun matsalar farfadiya a yara da kuma sansumin taɓin hankali. A cikin shirin namu na yau, Dr. Aishatu ta ci gaba da bayani kamar haka. Ba yaro ba kaɗai ko babba akwai abubuwan da mutum in yayi an san daidai ne. Akwai wanda idan mutum yayi kai ma ka san cewa kai anya ko wannan daidai ne kuwa. kin gane saboda ni yanzu a likita ba zan kawai je kan titi ba kawai duk wanda na gani ya dauko shi zo nan baka da hankali kin gane amma idan har dan uwanka ko wanda kuke zama tare da shi ya kawo ka asibiti ya ce kai wannan fa akwai abubuwan da yake ba daidai ba sai a yi bincike duk da akwai waɗanda za su zo a kawai a zo a ce mutum yana abu ba daidai ba saboda kawai a saka yashi kin gane muna kama irin wannan matsalolin mm. Mm. to amma mafi yawa za ki ga cewa akwai matsala da aka gani to in an ga wannan matsalar da wuri idan aka kawo shi asibiti muka duba mutum kin aka fara magani tun daga wuri matsalan ba zai ci gaba ba har ya kai ga ya zama cewa babu abin da za a yi. Hmm. To wata matsalan kuma ko da sun zo mun gansu daga farko sun fara in suka samu sauki ko ba za ta ƙara ganin sa asibiti ba za su ce kin warke sai abin ya kara tasowa kuma. Mutane su gane cewa shi wannan ciwon ba irin sauran ciwo bane kamar zawo ko tari hmm. ko zazzabi kin gane wannan ciwon a kai yake akwai sinadaran da muke da su a kanmu wanda suna zama daidai daidai neurotransmitters muke ce musu mutum suka samu matsala suka kasa ko suka sama za ka fara samun matsala so waɗannan magungunan da muke bada suna gyara waɗannan transmitters ɗin su zama mm. to idan ka kai lokacin da za a cire maganin ba farar ɗaya za a cire maganin ba a hankali za a cire maganin ana cirewa ana gama kan na gane cewa ana gara magani to yanzu dakta a gurguje tun da an ambaci ah. batun waɗannan alamu za a ce da kuma matsalolin da ake fuskanta bisa ga bayanin mari da kika yi kin ambaci adadin mutane kusan dubu goma sha shida da ɗari tara da goma daga watan janairu zuwa watan yuli da kika gani mm. a jihar katsina mm. kadai waɗanda suka zo kenan mm. akwai waɗanda ba su ma san suna da matsala ba wasu kuma sun sani sun ɓoye kina gani shin akwai isassun cibiyoyin da za su danga kula da waɗannan masu matsalolin kamar rehabilitation centers kenan? magana gaskiya babu in yanzu a katsina muna da psychiatric hospital wanda shi dama ya daɗe yanzu asibiti ne to a wannan asibitin yanzu muna da likitoci biyu wanda suke zaune a wurin kacal kacal sai ni da nike zuwa hmm. sai akwai nurses wanda suke aiki a wurin amma patients inda ake gani a wurin gaskiya wa'annan ma'aikatan wurin na sun wani teshin sun kaɗan saboda abin da na gane ke faruwa mutane yanzu sun fara gane cewa akwai magani saboda idan wani ya zo ba shi da lafiya in aka ba shi magani in ya warke sai ya je sai ya jawo mutanen ƙauyen su Allah sarki banda wannan asibitin akwai federal medical center a katsina mm. kin gane to suna da department a wurin department inda ake ganin masu hankali to amma saboda mutane sun riga sun saba da wannan babban kusan kowa nan yake zuwa eh. sannan katsina dama sun daɗe da cewa sashe-sashen katsina kamar tuntuwa malumfashi mm. daura kin gane mm. dutsen ma mm. akwai ƙwararrun nurses waɗanda ake yi ɗinsa a wannan fannin suna ba da magani a wa'annan fannin to amma kin san idan za a je kama a ce ethics din mm. bai kamata a ce nurse tana ba da magani ba mm. to amma saboda ba manpower ba likitoci. ba likitocin to saboda babu likita za a bar mutane su lalace ne haka gani shi wannan ita wannan lalura ta masu hankali hmm. dukan ta ce akwai magani don na lura kamar a kasashen da suka ci gaba ko na yammacin duniya wata sa'in rehabilitation centers din su cibiyoyin da ke kula da irin waɗannan masu lalurar sai su rinka basu kamar therapy haka yawa kamar shawarwari ne za a ba basu ko kuma a sasa su yi wasu abubuwa yadda zai sauya masa tunani to mu akwai ma hmm. irin waɗannan cibiyoyin kuwa a Jos inda nake yanzu a Jos ko idan eh, mu likitocin kamar a fannin taɓin hankalin nan mm. muna ba wai likita bane ba kaɗai akwai likitoci akwai nurses akwai psychologist akwai occupational therapist akwai social workers dukkan muna aiki tare har da akwai speech therapist idan akwai duk muna aiki tare kin gane mm. saboda treatment din yadda ake yin maganin eh, ciwon taɓin hankali kin ga akwai da za a ba magani mm. akwai wanda za a yi ma magana psychotherapy kenan magana mm, ake yi mm. hmm? sannan akwai kuma social social din shi kuma shine wanda zaki ga shi kuma dan da abin da muka gano ya ja maka wannan ciwon in ma matsala a gida take ko mm. akwai workers da muke turawa gidan ku su je su ga ke faruwa ya za a gyaran abin kin gane so akwai wasu waɗanda ciwon su bai kai tsananin ma su sha magani ba magana ce kawai za a yi Tuma sauraro a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da karashen wannan hirar. A madadin ita bakuwar tamu Dr. Aisha Armaya Sha'u da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Miami New Times inda aka wallafa labari mai taki. An gano allurar sinadarin silicon na hallaka mutane. Ita dai allurar sinadarin silicon wacce a turanci ake kira da silicon injection. Allura ce da likitoci kwaskwarima ke amfani da ita wajen sauya wa mutane halitta. mafi yawanci ana amfani da ita ne ga mazan da suke kokari su sauya halittarsu zuwa mata a jihar florida amurka wani namiji mai suna peter dobok da ya mutu a watan nuwamban da ta gabata bayan ya yi kokarin komawa mace ta hanyar amfani da sinadarin allurar silicon an yankewa wata mata da ta yi kokarin bashi allurar hukuncin shekara goma a gidan kaso bayan an kama ta da laifin gudanar da aikin likita ba tare da ka'ida ba bari mu leƙa jaridar new york times inda aka wallafa labari cewa wata kotu a birnin new york da ke nan amurka ta yanke wa tsohon lauyan shugaban amurka donald trump hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku alkalin kotun ya yanke wa michael cohen wannan hukuncin ne bayan da ya faɗa wa alkalin cewa ya yi wa shugaban na amurka rufin asiri wato rufa-rufa kan harkokin trump marasa kyau matakin da alkali william Pelly ya dauka akan kuhain hukunci ne ga jerin laifukan da aka tuhume shi a kansu waɗanda suka hada da biyan wasu mata kudaden toshiyar baki dala amurka tamanin saboda sun yi zargin cewa ya neme su da kuma karyar da yi wa majalisar dokokin kasar dangane da wani gini da trump ya so ya fara a birnin moscow cohen mai shekaru 52 wanda ya kwashe shekaru biyu yana yi wa trump aiki ya zamto mutum mafi kusanci ga shugaban amurka donald trump daga ƙarshe sai jaridar express ta maryland inda aka rubuta labari mai take yawan mace-mace ya karu ta hanyar shan koken a amurka a duk faɗin amurka yawan masu shan koken na fitar hankali ya zama ruwan dare inda a wani rahoto da aka fitar ranar laraba a wannan makon ya nuna cewa yawan mace-macen yana haurawa kashi 18 cikin ɗari a kowane shekara har ila yau rahoton ya nuna cewa sama da mutane dubu suka mutu a shekarar 2018 saboda overdose ɗin cocaine. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa buhuta lafiya. To a gaida daula yanzu kuma sai ka yan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu waro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Amerika. Yusuf Bitre da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To zan mika ta'aziyya ta ga ainihin rundunar sojojin Najeriya game da rasuwar ainihin komanda Kabira Hamza game da 'yan boko haram da suka yi masa kwantan ona da fatan allah ji gansa sannan ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da allah dan annama da abin da ya kamata a samarwa da sojojin najeriya wajen gudanar da aikin su yana da kyau a samar musu don haka ina fatan gwamnatin najeriya za a daina sa siyasa a cikin harkar tsaro domin a tabbatar da tsaro a cikin najeriya a ko ina da ko ko'ina. Salamu alaikum muryar Amurka. mai magana hamidu kadallabuwa daga nan kadallabuwa jihar tisa jamhuriyar niger hakika muna cikin watan mauludi wata mai daraja mai albarka cikin ta ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama to allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya albarkacin wannan wata ka samu niger da najeriya assalamu alaikum hausa mai magana malam ibrahim mura fasana wata wani ƙarar kuma gamawa yau ina so in ba da ra'ayina game da gwamnan bauchi don allah don allah ya taimaka game da hanyar min ta wuce zuwa gamawa wannan hanya ta dame mu don muna zuwa kasuwar gamawa ba mu jin daɗin hanyar kuma na yau yin hayyuka da yawa mutane suna faduwa hatta har mutum ba an da daga bana ne ya gaya na faduwa kan keke ko a kafa da tafiya ga ya faɗi ya zuba ciwo don allah ka taimaka ka kara wani hanyar da ga gudu ya kama wannan hanyar ta dame mu taimaka gyara mai ita allah mai magana bappa da mare fata karamar hukumar gombe na jihar a najeriya irin bukaken maganganu da furuce-furuce daga manyan ƙasar nan musamman 'yan siyasa da masu mulki daga arewa na tabbatar wa duniya cewa canjin da aka yi da kururu ta mana kafin zaben 2015 ashe dama tsohon shugaba ebele jonathan ne kawai ake so a rabu da shi a gefe guda ba a kaunar shugaba baba muhammadu buhari saboda irin halinsa na gaskiya da rikon amana ai shi yasa tun da aka rantsar da shi ga matsaloli amma manyan ƙasar nan musamman na arewa suka yi gum ba sa magana assalamu alaikum mai magana umar hassan tankuri murya america sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu katsina ta yamma da zamfara ta gabas to tsakani ga Allah mun shiga cikin wata matsala wadda sai dai mu ce Allah ya sauke Allah ya sauke yau idan kana da kuɗin da suka kai darajar naira dubu hamsin to zamfara ta gabas ka tsina ta yamma to ba za ka yi bacci ba sai ka ga garin Allah ya waye saboda ko da yaushe ana iya zuwa a kama ka an waye gari ma har da ranar kama mutane ake ina kira ga gwamnatin tarayya musamman shugaban kasa don Allah don nabi a taimaka mu yau in ka kun kashe ɓarawo. to sai a zo a kama kuɗin in ko barawo ya kashe to ya kashe banza sunana lauyan abubakar bodinga daga sokoton najeriya asali mai yami sai akuya mai gemi yayi hausa a isanin da sakona da lahirin 'yan kasar burtaniya ina taya prime minister na England murnar tsallake rijiya ta baya fatan Theresa May dangane da 'yan majalisar da ka sun ga ƙarshen mulkinta da ka sun ga cigaban mulkinta. To madalla abin da ya sauki yanan ga saƙonin da kuke aiko mana da wannan kuma ka zo ga shirin na karshe labarai a takaici. Fiye da mutane 60 ne suka sauke karatu a Juba ta sudan ta kudu cikin wannan makon inda suka sami takardar shaida kammala makarantar aikin unguwar zoma da kuma aikin jinya da burin rage yawan mace-macen mata ta dalilin haihuwa akwai maza takwas a cikin mutane 66 da suka sauke karatu a makarantar koyon aikin jinya da ke kajo keji To madalla masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Giras Abdu da taya na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Nisar la hashin gumen lake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.